وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha ɗaya ga watan rabi'u thani bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda yi daidai da ashirin da 22 ga watan janairu shekara ta goma sha 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na doktor Muhammad Abdulrahman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na 46 a ƙarƙashin zantuttukan Imam Shafi'i akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau da izinin Allah za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa nahayuhu anil kalami wal khusumati fi din hanan da imam shafi'i abu abdullah muhammad bin idris shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yayi akan ilmul kalam da kuma jayayya a cikin addinin musulunci kamar yadda ya gabata asalin ilmul kalam ilimi ne wanda yake da tushe da asali daga aristotalis shi shine wanda aka fi sani a turance aristotle wanda shi kuma ɗalibi ne na sukuratun hakim kamar yadda malaman tarbiyya suke kiransa sukuratun hakim shine a turance ake kira socrates ɗalibin socrates ne shi kuma asali ya gina ilimi ne akan kwakwalwa wato yadda abinda kwakwalwa ya ɗaura wa mutum ilimin psychology da abin da ke da alaka da wannan to wannan ilimi da ababen da suka tsara na ilimi da ya rubuta musamman a fagen wato da malaman harshen larabci suke kira ilmul mantik ilimi na mantiki imamu a ah, a shafii yake ƙara tanatar da kai kamar yadda muka karanta zantuttukan imamu abu hanifa ko da hanahanansa muka zo imam darul hijira shi ma da hanahanan da yayi to ga imam shafi'i yana ƙara maka bayani saboda asalin wannan tushe na ilimi daga inda aka samo shi kenan wa'annan mutane kuma mutane ne wanda basu su da Allah ba basu yarda da Allah ba basu su da manzanci ba aristotle ya zo kafin zuwan annabi isa da shekara 300 da yan kai shi kuwa socrates malaminsa ya zo kafin zuwan annabi isa dan maryam da shekara 400 da yan kai da shi socrates ne socrates hakim da shi da confuciusia wanda bature ke kira confucius da kuma buziya ne buza wanda ake kira buda dukansu sun yi zamani ɗaya ne filosofas ne shi a wato sukrat a garin girkawa shine wanda malam ba ke kira girkawa greek kenan ko a ce greece shi kuma wato buda shi kuma ya zo a garin hind india kenan shi kuma kumfushufiya wanda aka fi sani da confucius ya zo a garin china wanda dukkansu asalinsu philosophers ne kuma kowanne daga cikinsu su ba su yadda da samuwar Allah ba idan kana jin incarnation ko reincarnation aqidan nan shine tanasikhul arwa wanda asalinsa ya samu tushe ne daga confucianism, wato wanda aka fi sani da confucius to wa'annan dukansu philosophers ne wanda suka yi rayuwa suna da theory nasu na rayuwa wanda suke gabatarwa wanda aka ɗauke shi kamar nassi na ƙur'ani a wajensu mabiyansu kamar shi confucius yana da abiyati wanda ya yi kusan guda ɗari uku suka ce da talatin da suka ce da 'yan kai haka muhallin shaida ciki daga cikin abiyatin da ya yi akwai wanda yake magana cewa yana da tasiri ga rayukan matattu cewa idan aka yi shi yakan iya tasiri ya tada mutum wanda yake matacce to shine zaka ga wani lokaci a Chinese film sai ka an ce a film iri kaza an buga wani ganga wani boss da ya dade da mutuwa ya tashi wannan akida ce ta confuciusiya yake tabbatar maka to wannan ilimin da suka bari shine ilimin kalam wanda tasirin wannan ilimin wa'ansu daga cikin gurbatattun akidu kamar su mu'tazila irin su ɗaliban Hassan al-Basri Wa'il bin Ata wasu su ce Wasil bin Ata wanda ya tasirantu da wannan a garin Basra da ɗan uwansa Amr bin Ubaid wanda shi ma ya tasirantu da wannan aƙida da wannan wato karatu saboda a dalilinsu suka ce as-sahihu ma sahahahu al-aqlu wal qabihu ma qabahahu al-aql abu mai kyau shine da kwakwalwa ya nuna mai kyau ne abu mara kyau shine abin da kwakwalwa ya nuna mara kyau ne fa inna mu'akhadhuna bi uqulina to mu za a kama mu da laifin kwakwalen mu abinda kwakwalwa ya nuna maka kake aiki da shi za a kama shi kada shi sai suka kafa hujja da wani hadisi rubabbe wanda hadisi ne mawdu'i wanda imamu tabarani ya kawo su a cikin ausaf akan cewa hadisin abu umamatul bahiri cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala ma khalaqa Allahu al-aql cewa farkon abin da Allah ya fara halantawa bi ma'ana ya halice shi shine hankali fa qala lahu aqbil fa aqbala al-aql fa qala lahu adbir fa adbara thumma qala lahu aqbil fa aqbala fa qala lahu adbir thumma adbara qala bika akhudh wa bika akhudh cewa kwakwalwa ya taho ya taho ka koma ka koma ya ƙara koma ya dawo sai ce to da kai zan ba da lada kuma da kai zan ba da laifi idan mutum ya saba wannan hadisi ne kamar yadda Imam al a cikin Du'afa ya tabbatar da cewa lam yathbut fil aql shay'an haka imamu Ibn Hibban ya faɗi shi ma haka kuma ah, ibn adi a cikin kamil shi ma ya tabbatar da cewa wannan fa hadisin hadisi ne mawdu'i kage ne aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu'tazila sai suka gina addinin su da wannan to anan suka gabatar da abubuwa da dama akan cewa hankali ake gabatar da shi akan shari'a to mu'tazila kun ga tana daga cikin akidu gurbatattu wanda suka tasirantu da wannan ilimi haka kuma akwai jahaniya nisba ce zuwa ga jahan bin safwan a samarkandi shi ma ya tasirantu da wannan akida saboda ya kwankwaɗo shi ne daga malaminsa sa ja'ad shi kuma ja'ad ya kwankwaɗo shi ne daga wato talut wani bayahudi ya kwankwado wannan aqidan to dukkansu sukan gabatar da hankali akan nassi shine yasa malaman shari'a musamman ma shekul islam ibn taimiyya al-harani ad-damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya mai da martani a cikin dar'u ta'arid al-aql bin naql littafi ne mujalladi 13 dan raddi akan wannan aqida ta mu'tazila cewa al-aql as-salim muwafiqun lin-naql as-sahih wa inda ta'arud bainahuma yuqaddamu an-naql yace hankali kubutacce wanda ba a gurbatar da shi da wani mummunan aƙida ba yana dacewa ne da nassi ingantacce in ka ga kwakwalwarka ya ci karo da nassi to ɗayan biyu ne diyan da aka yi nassin bai inganta ba in ko ya inganta to daman ka riga ka gurɓata ka da wani abin da shari'a bata ce ka himmatu da shi ba to in aka samu haka wanne ake gabatarwa sai suka ce to za a gabatar da nassin ba kwakwalwarka ba to su kuma mu'tazila sai suka ce a'a za a gabatar da kwakwalwa su ne suka ba malaman musulunci hidima a fagen ilimin hadisi suka sa dole malaman hadisi suka yi cece ku ce akan bangaren khabaru wahid a wajen malaman usulul fiki, sannan kuma malaman hadisi su kira shi khabaru ahad sai suka kassa hadisai kashi uku akwai algaribu shine wanda aka rawaito wajen mutum daya akwai al aziz wanda aka rawaito a wajen mutane biyu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na uku shine al mashuru wanda aka rawaito daga sama da uku zuwa tara ko goma wa'annan su suka bada wannan ka'ida sai suka ce to duk hadisin da yake ya fada cikin wannan bangaren guda uku kuma yana da alaka da tauhidi ba a yin aiki da shi me yasa suka ce saboda duk hadisan da suka yi magana akan tsokaci akan kudurinsu wanda suke kudurta bautawa Allah da shi ya fada kan wannan bangaren to in ba haka suka mai ba ba za su ji dadin tafiya da su ba sai suka sa kwakwalwa suka rafke shi to shine malam dalilin da yasa yake maka magana akan hani akan wannan ilimi na ilmul kalam da kuma husuma bi ma'ana aljadal ya kasance mutum ya fada cikin wato abin da zai baya amfanar da shi da komai sai cutar da shi kuma ya sa mai shakka a cikin addininsa da kuma aƙidarsa alakarsa da ubangiji saboda fa kaga aƙida shine ginshikin rayuwar mutum musulmi wallahi duk sallanka duk azuminka duk sadakanka duk zakkanka idan aƙida bai zauna a cikin zuciyarka ba wato kana aikin banza ne shi sa imamu wato a ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya kamar yadda imamul ahbar yake cewa awwalu ma yaji ala mukallafi sai ce me tashihu imani kaga anan ya ce farkon abin da ke wajibi akan baligi mai hankali shine ya inganta imaninsa sai zo da summa kaga littarahi wattarci sa'an nan bayan aƙida ya zauna ma'arifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi sannan ya san abinda zai gyara farillansa na ainihi sai fara ka ahkamis salati wasu yami da sauransu ko kaga idan aƙida bai zauna ba duk wancan ginin da za a yi kaman gini ne without foundation zai zauna kaga ba zai taba zama ba ko to kaga aqida shine ginshiki da tushe na addinin musulunci na musulmi saboda babu wani annabi da zai zo doron kasa face sai da ya karantar da mutane tauhidi wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut Allah sa mu dace to wannan shine abin da ke da alaka da hanan da imamu shafi'i yayi akan bangaren ilmul kalam saboda haka duk wanda ka ji ya ba da himma akan wannan ilimi sai mu ce qubhan liman nabadha alqur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala aristotelis tur da mutumin da ya jefar da qur'ani a sa idan zai kafa hujja sai ya ce aristotle ya ce kaza kaga ilmul mantiq da zaka ga yawanci daga cikin malamai da za a samu yau zaka ga an su zaka ji an ce ai idan an zo fassara kullu bid'atin balala. wa kullu dalalatin fi nar sai ce wannan wace kulliya ce kullu juz'iyya ce ko kullu kulliya wannan asali balarabe bai san kulliya ko juz'iyya ba ya san am ya san khas ya san mutlaq ya san muqayyad wannan ilimi ne na aristotle wanda ya ba da shi a cikin ilimin mantiki sai aka ɗauki wa'annan ka'idojin aka ce za a fassara ƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kuma wannan ma bai dace da usulubi na alkalam a wajen larabawa ba saboda haka ba za a yi amfani da shi ba Allah samu dace malam yace أخرج الحروي عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم إمام الهروي أتكلم للتافنس ذم الكلام يفتد إسنادي نأثري دقاء الربيع بن سليمان ربيع الرأي ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban imam shafi'i wanda suka yada fikihun imam shafi'i a doron ƙasa yake cewa sami'tu ya yaqul naji malami na imamu shafi'i yana cewa law anna rajulan awsa bi kutubihi min al-ilmi li da wani mutumi zai yi wasiya na littattafansa na ilimi cewa a ba wani idan na rasu sai ya ce wa kana fiha kutubul kalam a cikin littattafan wannan mutumin sai aka samu littattafan da suke da alaka da ilmin kalam ilmin falsafanci sai ya ce lam tadkhul fil wasiyyati wannan littafin bai shiga cikin wasiyar ba li'annahu laysa min al-ilmi saboda wannan littafin bai daga cikin ilimi wanda musulmi zai amfanu da shi ina fata an gane saboda babu wani malami daga cikin malaman musulunci da ya shiga wannan fage sai da ya samu matsala in ba ku manta ba mun karanta a baya cewa imamu abu hanifa nu'man bin thabit kufi kamar yadda imamu al-harawi ya kawo sa a cikin littafinsa zammul kalam wata mata ya ce shi ya kai matsayin da da ilmul kalam ya himmatu da shi duk inda ya wuce aka nuna shi da hannu kai wancan katafaren malami ne bujimin malami ne allama ne a fagen ilmul kalam ya ce wata rana sai wata mata ta zo ta tambaye ni mutum ne yake so ya saki matarsa saki na sunna ya zai sake ta imamu abu hanifa sai ce falam adari ma aqulu sai na rasa amsan da zan iya bata saboda ya shagaltu da ilmul kalam sai ya ce faƙultu laha in ila hamadin. ga hammad ibn abi sulaiman kaga Hamad ibn Abi Sulaiman ai tabi'i ne kuma ɗalibi ne na Ibrahim an-Nakhai shi kuma Ibrahim an-Nakhai shi babba ne daga cikin tabi'ai sa'annan kuma ɗalibi ne na Abdullah ibn Mas'ud a'lamun nas bi asbabin nuzul kaga yana da isnadi ali kenan ko zuwa ga abdullahi ibn mas'udin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya tashi sai ya ce wa mata in kika tafi kake in ya baki amsa kakki juya sai kin dawo nan sai kin gaya mu da matan ta je sai Hamad bin Abi Suleiman ya ce eh zai sake ta saki daya cikin tsarki kuma ba tare da ya take ta ba idan ta yi tsarki har ta yi tsarki sau uku kafin ya dawo da ita in har ta kai barki sau uku bai dawo da ita ba to ta halatta ga wani namiji ya iya aurenta sai imamu abu hanifa da kansa ce fa akhastu na alayya fa qultu la hajata li al yawm bi ilmi al kalam fa jalastu ila hammadin sai ce sai na tattara takalma na guda biyu sai na ce wa jama'a kai malam fa ya tashi malam zai koma neman ilimi daga yau ba ni ba ilmul kalam sai ya koma wajen Ahmad ibn Abi Sulaiman a masallaci ɗaya ne nan ga majalisin imamu abu hanifa akan ilmul kalam can kuma majalisin hamad ibn abi suleiman a fikihu sai uh, imamu abu hanifa ya koma ya je kwankwadi ilimin fikihu to kuskuren da aka samu wanda muka bayani a can baya da imamu abu hanifa tasirin hamad ibn abi suleiman shine awwalu man qala bi anna iman qawlun bila amalin qawlun wa i'tiqadun bila amalin imani kudiri ne da kuma furuci amma sai cire aiki to imamu abu hanifa sai tasirantu da wannan malamin shi ma ya dinga bada wannan fatawa shi sa daga cikin rabe-raben murji'awa guda goma sha biyu akwai murji'atul hanafiya ai nisbatun ila abu hanifa ina fata an gane to wannan shi ma mana yace saboda bayi daga cikin ilimin da musulmi zai amfana da shi wannan magana mana ya dauko mana shi a cikin zammul kalam na imamul harawi haka kuma Imam zahabi ya kawo sa a cikin siyar alamin nubala mujalladi na goma shafi na talatin malam ya ci gaba da cewa wa akhraj al-Harawi an al-Hasani az-Za'farani قال سمعت الشافعي يقول ما ناظرت أحدا في الكلام illa marrat wa ana astaghfirullah min zalika imam al-harawi ya fitar da isnadi daga al-hasan dan za'farani wanda za'farani nisba ce zuwa ga gari wanda kuma gari ne wanda akwai yawan wato za'faran a wannan gari wanda yake faɗawa a garin A'a. pakistan a yanzu za ka ga cewa su ne suke da yawan za'afaran asalin fure ne kuma yana da amfani a jikin ɗan adam musamman ma ga waɗanda suke da ciwon iskokai yana taimaka musu wajen magance irin wa'annan matsaloli to mutumi ne wanda yake a wannan ya fada a wannan gari ya ce sami'tu shafi'i ya na ji malami na imamu shafi'i yana cewa ma nazartu ahadan fil kalami illa marratan tun da nake ban taɓa yin munazara da wani mutumi a ilmul kalam ba sai su daya wa ana astaghfirullah min zalika kuma ni tun daga wannan lokacin in na tuna cewa nayi munazara da wani akan ilmul kalam ina roƙon Allah ya yafe min saboda ba ilimi bane wanda musulmi yake kutsawa a cikin sa kaga yana nuna maka yanda magabata suka ɗauki ilmul kalam da eh, matsayin ilmul kalam a wajen su. ba ilimi ba ne wanda musulmi zai kutsa ya damu ya ce yana so ya karanta ta da yawa daga cikin mutane da suka fada cikin wannan zaka ga ya fada cikin matsala akwai wani bawan Allah ya taba ya ɗauki ɗansa ya kai shi rasha kuma ka san mafi galibi wa'anda Allah ya hore musu abin hannu na dukiya ba sa tarbiyyatar da yaransu tarbiyya ta addini kafin su kai su waje sai ka ga yaro ya tafi ya fada cikin matsala to yaron nan da aka kai shi ba ya karatun addini ba sai ya dawo sai ya ce shi bai yadda da Allah ba ɗaya kenan sai ya ce kuma shi bai yadda da cewa idan an jefa mutum wutan jahannama wato zai kona shi ba saboda ai mutum da yunwu aka halice shi shedan ma bai yarda cewa dan in aka jefa shi wuta zai kone ba haka kuma dan adam ai rayuwar da yake a ciki ba wani abu bane shikenan duk malamin da aka kawo mai bai da wani dalili da zai iya bashi ya kwaranye mai wannan shubhar sai Allah ya hada shi da wani malami wanda yake ya fahimci akida kyakkyawan fahimta baban ya gaya mai yana so a kwaranye wa ɗansa wannan shubha farkon abin da ya yi saboda shi ya ce bai yadda ba dan an jefa shi wuta zai kone shi malamin yana zuwa da ya zauna aka ga baban ga yaron tunda an gaya mai ga abin da yaran yake kudiri yana zuwa sai ya ce to kai ma ka zo ne irin wa'ancan ka kasa ka gaza bani an amsar da nake bukata yana faɗin haka sai malamin ya kwana mai magi lafiyayya sai da ya ji zafi sai ce kai kai kai kai an kira ka ne ka zo ka mare ni ko ka kawo min dalili in baka da dalili ba sai ka juya ba sai ce yawwa ka ce shedan in aka jefa shi wuta ba zai kunu ba saboda da wuta aka halicce shi dan adam kuma ai da yunbu aka halicce shi yunbu ne ya taba yunbu ai da kamata ka ci zafi ba sai shiru sai ce eh gaskiya ne fa tunda shedan ma wuta aka halicce shi da shi ko to kuma me zai sa Allah ya jefa shi wuta kuma ya ji zafi sai ce to ai yunbu ne aka halicce ka da shi ko ni mutum ne da yunbu ne kuma na take ka ai kamata ka ji zafi ba sai hankalin yaro ya fara dawa gaskiya ne kenan to shi ma wutan ma ya kamata ai ya kono ai to a haka ya bi shi ya dinga warware mai har Allah ya taimaka ya tuba daga wannan irin wannan kudi to saboda mutane ne wanda suka ginu akan kwakwalwa da makamancin haka to idan mutum bayi da aƙida a zuciyarsa sai ka ga an jefa mai shubhar har ya koma yana shakka a samuwar Allah kamar wani da ya taba zuwa anan ya ce min yana ce min sai ce min malam i remain for 40 days i'm a free thinker yana faɗan haka sai na ce oh jamu bin safwan na biyu kenan eh, jamu bin Safwan shi ma ya kwana 40 bai da akwai Allah ba shi ma anan matashi ne ya ce sai da ya kwana arba'in da ya ga akwai Allah ba daga baya kuma Allah ya zo ya taimake shi ya shiryu to kaga irin wa'annan duka fadawa ne a cikin ilmin kalam ilmin falsafanci da ilimin psychology na san wani zai iya cewa to an ce psychology da sauransu akwai wasu abubuwa kamar irin psychology in education da makamanci haka da maka eh ba wannan ake magana ba akwai psychology da ya saba wa shari'a gaba daya wanda shine ake magana psychology da yawanci malaman tarbiyya suke magana shine ka fahimci me matsalar da yaro yake bukata wanda suke kira furuqul fardiyya bambanci da ake samu a wajen ɗalibai a wajen karatu wannan yaron yana in ka karanta su ɗaya ya kama wancan sai an karanta su biyu zai rike wancan sai an karanta su uku zai rike wancan sai an karanta su hudu sannan zai rike wancan su biyar wancan su shida kaga malami idan ya shiga aji zai yi la'akari da wannan wani abu ne wannan daban amma ba wancan da ake magana ba ina fata an gane to shine imamu shafi'i ya ce tunda na yi munazara da irin wannan mutumin kullum in na tuna na yi haka sai na roki Allah ya yafe min akan wannan imamu abu hanifa ya yi munazara da 'yan aƙidar sumuniya al'aqlaniyun wanda suke cewa alƙabihu ma qabbaha wal wa sahihu ma qabbaha wal kamar irin aƙidar da wannan kalmak suke akai cewa at-tabi'iyun duk wani abu da ka gani a duniya ɗabi'a ce ta samar da shi da ya yi musu munazara sai da suka zo suka ce za su yi jayayya da shi sai cito yana tunani ne akan wani abu su je su dawo da suka tafi da suka dawo washe gari sai suka ce menene sai ce ina tunani ne akan jirgin ruwa wanda ya yi wa kansa lodi da kansa ya yi tafiya da kansa ba jagora sa'an nan ya je wata ƙasa ya sauke kayan da ya loda da kansa bayan ya sauke kayan da kansa ya juyo da kansa ba tare da kowa ba sai suka ce haza ma'aqul wannan <laughs> zai iya yiwuwa kuwa a hankali ai ba zai yiwu ba sai ce ah, to ba ku kuka ce ɗabi'a ya samar da komai ba shi ma ɗabi'a ne ya samar da shi su daga nan sai suka gane ashe sun warware wa aƙidar da suke a kai sun warware aƙidar su da kansu sun yi tufka da warwara to daga nan imamu abu hanifa ya ya ci su da yaki akan wannan aƙidar. kamar yadda Imam din Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yayi munazara da wani buka da yake da'awar shine wato ya ce shi Allah ne to bokan nan ita ce aka ce munazarar da ba a taɓa samun munazara irin ta ba wanda ta yi a cikin takaitaccen mintuna bai kai minti ɗaya zuwa biyu ba aka ci shi da yaki ya ce shi ya san gaibi to sai imam nasiruddin albani yake cewa to kafin mu yi magana akai ina da wa'ansu tsari da kaza da kaza yana mai magana sai ce to meye tsarin sai ce da ka san gaibi ana baka tambaye ni meye tsarin ba kaga daga nan kaga da kansa ya rusa kansa da kansa to kaga da ya san gaibi ai ba zai ce ba to irin wannan kenan to kaga anan yayi amfani ne da kwakwalwa akwai mutumin da idan ka dade kana kawo mai nasi daga yau har gobe ba zai yadda ba amma abin da ya fi yadda da shi da kwakwalwarsa idan ka kawo mai misali to zai fi yadda da shi shi sa a malaman aƙida za ka ga an ce adilla sam'iyya adilla ko aqaliyya dalilai na qur'ani da hadisi akan kira shi sam'iyya musamman qur'ani sannan sai su ce adilla aqaliya ah, dalilai na hankali wanda mutum mai hankali idan ya duba da kansa zai yadda da abin da ake faɗi kamar maganar jahaniya ne da suke cewa duk mutumin da ya ce Allah na sama kafiri ne suka ce saboda Allah baya sama baya ƙasa baya gabas baya kudu baya yamma baya arewa baya duniya baya lahira to yana ina kenan kaga babu to shine malamai suke cewa to yanzu idan ka samu irin mutumin da yake tabbatar da wannan cewa saboda sun ce in an ce ana ganin Allah ko kuma Allah na sama an yi wa Allah iyaka kenan an ce lillahi makano. ce an ce Allah na wuce to kuma duk wanda ya ce lillahi makanun faqad kafara to shi da malamai suke cewa to irin wannan mutumin sai ka mai magana da hankali cewa hal tara samaa shin kana ganin sama fala budda an yaqula laka na'am zai ce maka eh ina ganin sama fa yuqalu lahu hal tahitu biha shin kana iya kewaye sama ka san farkon sama ka san karshen sa ka san inda ya fara fala budda an yaqula laka la babu maka zai ce ma a'a bai taba ganin farkonta ba kuma bai taba ganin ta ba kuma ba zai taba gani ba ko sai a ce mai kazalika Allah azza wa jalla haka shi ma Allah yana sama kuma ba ka san iyakansa ba kaga wannan a hankalce dole ya yadda sai dai idan ya kasance irin akidan fir'auna wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa ina fata an gane to wannan magana malam ya ɗauko ta cikin wato zamul kalam na imam harawi haka kuma yazo da shi a cikin imam az-zahabi yazo da shi a cikin siyar alamin nubala mujalladi na goma shafi na talatin malam ya ci gaba da cewa wa akhraj al-harawi an ar-rabi' ibn sulaiman qala qala ash-shafi'i law aradtu an ad'a ala kulli mukhalifin kitaban kabiran la fa'altu walakin Laisal kalamu min sha'ani wala uhibbu an yunsaba ilayya minhu shay'un imam shafi'i abu abdullah muhammad bin idris shafi'i kamar yadda ɗalibansa wato rabi'u bin suleiman rabi'ur ra'ayi yake cewa na ji malami na imam shafi'i yana cewa lau aradtu an aba'a ala kulli mukhalifin kitaban kabiran la da ina so in ɗaurawa duk mutumin da ya saba wa aƙidan sunna yake bin aƙida ta kwakwalwa ta ilmul kalam littafi mai girma akan fagen ilmul kalam imamu shafi ya ce da zan iya yin haka walakin laisal kalamu min sha'ni sai dai ilmul kalam bai daga cikin wani sha'ani nawa da zan shagaltu da shi a fagen ilimi na addinin musulunci har a ce na bar wani abin da za a gada a wannan fage na ilmul kalam sai ce wala uhibbu an yunsaba ilayya minhu shay'un kuma ni bana so a ce a jingina wani abu na ilmul kalam zuwa gare ni a ce imamu shafi'i ya bar wani ilimi da ake gado a fagen ilmul kalam saboda ba ilimi bane na bautawa Allah to ba na so in bar ilimi gurɓatacce a doron ƙasa wanda laifinsa duk wanda ya aiki da shi zai koma gare ni ya ce ba na so in yi haka da ina so kuwa da na ajiye littafi babba a wajen wannan fage na wannan ilimi amma ilimi ne wanda bayi da amfani ga addinin musulunci kuma bayi da amfani ga mutum musulmi kai kuwa kamar yadda muhammad ibn sirin yake cewa inna hadal ilma dirun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimi addini ne ilimin isnadi yake magana to amma kuma lafazi ne am zai shiga komai ilimi na addinin musulunci musamman aqida amana ce ku duba waye za ku karanta addini a hannunsa saboda idan ya samu matsala fa automatically kai ma za ka samu matsala ina ba ta an gane kaga nan ba mun karanta tarihin imamu abu hanifa ba ya samu matsala a waje bangare guda daya me tasirin saboda ne malaminsa to haka idan ka duba yawancin malaman musulunci irin su imamul gazali kaga yayi rubutu a fagen usulun fiki a littafinsa al-mustasfa nasa a fagen ilimin usulun fiki, amma duk da haka ya tasirantu da ilmin kalam a fagen ilimin usulun fiqi da irin su sarkasi na imamu sarkasi zaka ga duka wani fage ne na ilimin usulun fiqi amma ilmin kalam yayi tasiri a cikin littattafansu za zaka ga sanyi shi sa al daga cikin fagen ilimin usulun fiqi suka yi istidraki akan wa'annan abwab da suka bude a ilimin usulun fiqi kamar irin su Abu Ishaq Imam Shatibi irin su Ibn Hazm irin su Ibn Taymiyyah da babban ɗaliban su ibn qayyim al-jawziya zaka ga sun yi istidraki a wannan zamani irin su imamu sa'adi irin su imamu wato ibn baz irin su shek salih bin uthaymin ta'ala rahmatan wasi'a da su imam nasiruddin albani da shek fauzan al-fauzan hafizahullahu ta'ala da saura irin su shek rabi zaka ga duka sun yi istidraki akan wa'ansu ilimin da wato ilmul kalam ya shiga a fagen ilimin usulul fiki to idan baka da foundation a fagen aqidarka a matsayinka na ahlus sunna sai ka fada kana yi ma wannan munanan aqidun talla baka sani ba ina fata an gane to shi sa Imam shafi ya ce wannan bai daga cikin abin da zan shagaltu da shi kamar yadda imam al-harawi ya kawo su a cikin zammul kalam malam ya ci gaba da cewa wa akhraja ibn batta an abi thawr Imam ibn Battah a cikin littafinsa ibanatul kubara. yana da ibanatul kubara yana da ibanatul sugura littafi ne duka akan aƙida. littafi ne akan aqida banda wancan al'ibana an usul diyana wannan na Abu Hassan al-Ash'ari ne ko shi ma mun ji yanda ya fada cikin matsaloli saboda ya rayu a gidan Ali bin Jubba'i al-Mu'tazili babba ne daga cikin manya-manyan malaman balaga da kuma malaman harshen Larabci al-Jubba'i mamansa tana aure da wannan mutumin ya tasirantu da wannan ilmin kalam daga baya yayi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na hore ka da bin sunnata daga nan ya hau minbari ranar juma'a yace ya mutane wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanni ba to ni ne Abu Hassan sai ya juya alkyabbansa ya ce na fita daga mu'tazilanci kamar yadda na juya wannan alkyabba ba ni ba ilimin wato mutazilanci sai ya tabbatar da siffofi na ubangiji guda bakwai shine asha'ira din kenan to tafiya yayi tafiya sai ya tuba ya gane cewa fa sifofin Allah sun fi karfin guda bakwai saboda kullu ismin sifatin wa laysa kullu sifatin ism dukkan wani sunan Allah yana kunshe da siffar Allah amma ba kowace siffa ta Allah bace sunan Allah subhanahu wata'ala ta'ala sai tabbatar da wa'annan ya rubuta wannan littafi al-ibana an usulid diyana sa'annan ya rubuta wannan maqalatul islamiyyin shi ma saboda wannan ilimin da ya kwankwada na ilimin falsafanci da ilmul kalam duk da ya tuba akan samu an su kurakurai idan ya zo bayani a aƙidarsa saboda illan wancan kwankwaɗan da ya yi na guba a wannan shi sa farkon abin da zaka yi shine akida ya ka samu malamin da ya santa ya fahimtar da kai idan ya zauna a ka to ka riga ka samu foundation ɗin da ba zai taba wato girgiza ba ko da mutum ya fada cikin saban Allah zai tuba amma da wuya ka same shi yana shirka da wuya ka same shi ya fada cikin bid'o'i amma za ka iya samun shi yana sabawa Allah ina fata an gane Allah samu dace to wannan imamu ibnu batta ya fitar da asari daga abu saurin yana daga cikin malaman fikihu kuma dalibi ne daga cikin ɗaliban imamu shafi'i ya ce li Shafi'i imam shafi'i ya ce min ما رأيت ahadan ارتدى شيئا من الكلام kalami يجي بان yace ban taba ganin mutumin da ya shiga ilmul kalam ya tsira ba a duniya kaga yana ba shi shimfiɗa ne duk malamin da ya shiga fagen ilmin kalam malamin musulunci ya shiga ya ce zai koyi wannan to sai ya samu matsala a akida kaga imamu gazali ya samu wannan matsala malaman falsafa da aka ke ji ana cewa islamic philosophy ko irin su ibn sina in ka duba a fagen akida suna da matsala irin su imamu mikrizi al-misri shi ma yana da matsala irin su ibn khaldun in ka duba muqaddima zaka ga dukkan su sun fada cikin wannan matsalolin saboda shiga hatta imamu gazali kaga ya samu wannan matsalan ga imamu suyuti wanda ya zo baya bayan su shi ma sai da ya samu matsala saboda ya konkwadu wannan ilimin babu wani malami na musulunci Inda ya shiga wannan fagen sai ka ga ya samu matsala a akidarsa to kaga kai kuma da kake a zamanin da ya cika da fitina da bala'i da musiba sai ka je shiga wannan ilimin kaga wa'ancan wa'anda fashi shi hafa a wannan lokacin akwai manya-manyan malaman duniya wanda suke kwaranye wa'andan shubuhoyi to yanzu yawancin malaman da zaka samu illa man rahima rabbuk daga wanda ke tallata mutane a zo a bauta masa ko sai kuma mai tallata mutane akan cewa babu mai ilimi sai shi kadai a zo wajensa ko ba haka bane sai kuma wanda ke nuna cewa a'a shi kadai ne ya san abu babu wanda ya sani to kaga duk irin wa'annan kaga wanda malamin da zai daura ka akan tafarki na Allah suna da karanci a cikin al'umma wanda a yau ma mutane su kansu sun gane mutum idan yana neman sauki ya san irin malamin da zai karba sai ka ce a ka ku tambayi malam wani ba zai ba ku amsar da kuke so ba sai ka ce a kar to kaza kaza shi yana tambaya da amsansa a aljihu malamai suke cewa wannan shine ake kira tatabbuqur rukhas mai bin sauki to irin wannan duk mutumin da yake bin sauki sai ya zama zindiki kuma ya tara duk sharrin duniya a tattare da shi saboda ka bi sauki da ba abin da shari'a ta ce ka ba ba to kaga ka san cewa kana kan bata ne da ilimin ka to kuma Allah in ya tashi kama ya tashi kama ka bala'in da zaka shiga sai ya dara akan wanda bai sani ba shi yasa wani mawaki yake cewa fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azam in ka ce fa baka sani ba bala'i ne saboda jahilci ba uzuri bane a wajen Allah in kuma ka sani baka yi aiki da shi ba to musibar ta fi wancan kaga baka da wani mafita dole ka sani kuma dole ka yi ne ka yi aiki da shi shine zaman lafiyarka Allah sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wannan magana ya ɗauko shi ne a cikin ibanatul kubra na ibn babba a shafi na 535 zuwa 536 malam ya ci gaba da cewa wa akhrajal harawi imam harawi ya fitar da isnadi da asari ingantacce daga Yunus al-Misri Yunus al-Misri yana daga cikin ɗaliban Imamu a shafii wanda ya wato Imamu Shafi'i ya tadda su a garin Misra kada mu manta yanda labarin ya taso na imamu Shafi'i bayan ya baro garin Makka wajen su Sufyan bin Uyayna ai shi ya bashi rubutu ya ce a kai wa imamu a sarkin Madina ya je ya samu imamu Malik dan imam shafi yana so ya karatu lokacin duk bai wuce shekara 25 ba wanda sarkin madina ya ce da a ce mai ya ɗauko dutsen uhudu ya fi masa sauƙi da je tunkari imamu ahmad a imamu malik saboda kwarjinin da imamu malik yake da shi a idansu saboda malamai na suna suna da kwarjini da mutunci a wannan lokacin ba kamar yau yadda mutane suka ɗauki malamai kaskantattu ba saboda haka a wannan lokacin da imamu shafi'i ya je ya haddace muwadda malik a kwana goma sha biyar imamu sarkin madina ya turo ya zo da shi wajen imamu malik imam malik da ya zo sai yake sa ina littafin ka sai ce ai ni ina karatu ne an zare kalbin bi ma'ana haddacewa nake na riga na haddace sai imam malik ya ce karanto mu je, sai fara qala haddathana malik ya ci gaba yana yi imam malik yana ce mai zid zid zid sai ya ce ni kuma ina ta tsoro dattija ne kada in tsamaita mai yana tsaye in takura masa sai ke cewa zid zid da imam shafi'i ya karanto sai ce kai yawo in ji imam malik ya ce Allah ya haskaka zuciyarka da ilimi kada ka bakanta zuciyarka da saban Allah bi ma'ana fagen da yake da shi na ilimi na karfin hadda imamu malik imamu shafi'i yayin karatun fiqh da hadisi a wajensa sai ya tashi ce zai yi tafiya sai ce mai ina ka? sai ce zai je kufa kufa wajen wa wajen abu yusuf da muhammad bin hasan shaibani ɗaliban imamu abu hanifa saboda shi shekarar da abu hanifa ya rasu shekara aka haifi imamu a shafi'i 150 shi kenan daga nan ya je ya koyi ilimi bayan ya tafi ya bar garin kufa sai ya tafi bagadada inda ya haɗu da imamu wato ahmad bin hanbali a wajen ya karantar da imamu ahmad bin hanbali usulul fiqh shi kuma imamu ahmad yayi karatun ya karantar da imamu shafi'i fagen ilimin hadisi wanda abdurrahman bin al-mahdi wanda shine khalifa a wannan lokacin shekara ta 197 sai ya ce wa imam shafi'i tunda ka zo nan kuma ga ka ba quraishi kana da ido a fagen ilimin larabci don Allah ka rubuta wani littafi guda ɗaya wanda zai koya wa musulmai sababbin musulunta da wanda suke ba laraba ba sanin ka'idoji na larabci don fahimtar Qur'ani da hadisi sai rubuta littafin farko ar-risalatu a fagen ilimin usulul fiqh to bayan ya bar nan ya tafi misra inda ya haɗu da laif bin sa'ad a samarkandi to a nan ne kuma ya ƙara rubuta wannan littafin ar-risala sai malamai suka sa mata suna wanda ya rubuta a bagadada ar-risala al-qadima wanda ya rubuta a misra ar-risala al-jadida wanda ya rubuta a misra ana samunta amma wanda ya rubuta a bagadada takan yi wahala maktutat din yakan yi wahalar samu sai malamai waɗanda suke suka tasirantu da shiga makatib manya-manya na duniya to suka samu wannan littafin to kaga shi ya haɗu da shi a garin misra saboda a nan garin misra Allah ya karɓi ransa shi kuma bayan shekara hudu da rasuwa ko shekara biyar da rasuwa aka haifi imamu tirmidhi saboda shi ya rasu a shekara ta ɗari da biyar aka haifi imamu tirmidhi kuma a shekara ɗari da tara shi kuma ya rasu shekara 279 yayin shekara 70 a duniya to zaka ga yanda Allah ke yin ni'ima ga al'umman manzon Allah wannan malami yana tafiya sai Allah ya tada wannan bujimin malamin sai mai gurbin sa amma fa duk wanda ya tafi fa ilimin sa da wanda zai zo a bayansa ba ɗaya bane ina fata an gane kaga kamar imamu nasiruddin albani ne da Ibn ashur shekarar da ibnu ashur ya rasu shekara aka haifi imamu albani ina ba ta gane to haka zaka ga Allah subhanahu wataala yake aje manya manyan bijimin malamai to amma fa duk lokacin da wani ya tafi to ya tafi da ilimin sa shi yasa ake kokarin wato kadaitar da ɗaliban ilimi su amfani da wa'annan ilimin da malaman suke da shi saboda kafin Allah zo ya zare wannan ilimin saboda idan kiyama ta rage yan kwanaki za a zare ilimi ga baki ɗaya a doron ƙasa a wata ruwaya ta imamu ibn maja wanda ya kawo shi a cikin kitabul fitan babu zihadul ilmi wal qur'an hadisin huzaifa ya tabbatar da musulunci zai kode yace yadrusul islamu kama yadrusu washu thawb musulunci zai kode kamar yadda zanen tufafi ke kodewa hatta la yudra salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk za a wayi gari mutane ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san aikin hajji ba ba abin da suka sani wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu aya za a wayi gari Allah zai zare Qur'ani a doron kasa ko aya ɗaya ba za a bari a doron kasa ba shine Sheikh Salih bin Uthaymeen a cikin sharhin da yayi wa aqidatut tahawwa ah, wasatiyya na shekul islam ibn taimiyya a karkashin maganar ibn taimiyya da yake cewa wal kalamun kalamullah minhu bada wa ilaihi yaudu da yazo kan wannan wa ilaihi yaudu da yazo ya kawo wannan hadisin sai ce hadha wallahu a'lam hinama yu'ridu an-nas anhu i'radan kulliyan la yatlunahu haqqa tilawatihi wa la yaj'aluhu dasturan wa la aqidatan wa la manhajan li'anna al-qur'ana ashrafu min an yabqa bayna unasin hajaruhu hajaran kamilan sai ce wannan Allah shine fa sani lokacin da mutane suka kawar da kai daga ƙur'ani ba sa aiki da shi ba su mai da shi kundin tsarin rayuwarsu ba ba su mai da shi shine akidarsu ba ƙur'ani ya fi ƙarfi ya zauna cikin mutanen da ba sa aiki da shi sai ce haza la fi masahifihim wala fi sudurihim in ka bude ƙur'ani zaka ga ya koma fari farisal wanda ka haddace za a shafe shi zaka koma zuciyarka babu komai a ciki sai maganar kattai ba hadisi ba ƙur'ani. da silatu bin zafar ya ji wannan magana sai ke cewa huzaifa la tuguni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk ai wannan kalmar la ilaha illallah wannan ba za ta amfana da su ba tunda ba su san sallah ba ba su san zakka ba ba su san azumi ba ba su san kaza ba قال ذلك ثلاثا كل ذلك يعرض عنه زيفا ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار sai huzaifa ya fuskanto silatu bin ashir da silatu bin safar sai ce kai wannan kalmar la ilaha illallah za ta tsiratar da su saboda manzo Allah ce fatabaqa tawaifun minan nas ash-shaykh al-kabir wal ajuz yaquluna inna Wajen na'a wajadna ya kulu na al-kalima ya'ni la ilaha illa Allah fa naquluha mu a duniya abinda muka tadda kakannin mu suna cewa su musulmai ne amma la ilaha kawai ki amfani a doron kasa mu ma muna cewa la ilaha sai ce wannan la'ilaha illallahu illa Allah za ta tsiratar da su a lahira saboda abun da yazo musu kenan ko Allah cewa ma kunna na? hatta na ba'atha rasula ko to rasul ɗin da ya zo musu kenan to kaga shi sa ake so mutum ya amfani da ilimi kafin a wayi gari ne babu shi kuma manzo Allah ya ce inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an walakin yaqbidu al-ilma bi al-ulama Allah baya zare ilimi kamar yadda ake ake yi wa rago ko akuya fiɗa a zare fatar ko Allah baya zare ilimi daga jikin malami a ce yau Allah sarki wancan akara makallahu da yana da ilimi yau babu ka taɓa gani babu ya ce sai dai me ana karɓe ilimi ne da karɓan malami duk malamin da ya mutu ya tafi da iliminsa ko sai a wayi gari babu malamai sai jahilai sai mutane su ɗauke su sune malamai su dinga neman fatawa a hannunsu su batar da su su batattu kuma su ɓatar da mutane ina fata an gane kamar yadda yawanci yau ka ga an mutane da yawa sun fada mutane musamman a kasar mu nan Najeriya mun kasa bambance wannan malami ne wannan ɗalibin ilimi sai kaga malami ɗalibin ilimi ne wanda yake ra islamiyya ko sai ka ji an zo a karama kallahu da Allah ina maka tambaya ne na ji karatun Sheikh Malam Ja'far yana cewa kaza kaza wai wannan malama ake so ya warware wata shubha a wajen dan Allah kai dan Allah kama kanka adalci eh wanda shi karan kansa kawai dan ya gama aji ya fita shine ya ci na daya aka dauke shi malami ko ba shi bane wai sai a ce wai shine zai zo ya warware wannan fatawar haka ba yau mutane suka maida ba to ta haka zaka samu ilimi sa'annan kuma ta haka ba dole ka samu cikin matsala ba yau mutane da yawa muna kuka wai najeriya malaman mu? a'a mu ne muke gwarar kwakwalan kawukanmu kai in ka ga malami ka san malami malami ko ba gaskiya ba amma sai ka ji an ce a ah, ai malam wane ya ce kaza to a karam kalla kai me ka ce ko kuma a karanto hadisi sai ka ce mutum ya ce to malam me ra'ayinka kamar yadda imamu Shafi ya ce ma wani mutumi ya gama karanto hadisin Manzala sai ce ma tara fihi ya imam sai ce hal tarani fil kanisati wai ya ce mai imamu Shafi ne karanto mai hadisin Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a karam kalla me ra'ayinka a wannan hadisin sai ya ce a toci ka ganni da zaka tambaye ni ko ba gaskiya ba to haka za ka ga yawanci mutane suke yau yadda muka ɗauki addinin ba mu ba shi daraja ba yau don girman Allah makamata baya mutumin da ya karanta medicine gynecology da wanda ya karanta dentist idan aka tambayi dan gynecology akan hakori yana bada amsa tsakani da Allah yana bada amsa me yake cewa wannan ba me ba ba bane ko sai ya bada wannan sai ya ce to aje kaza wanda ya karanta chemical engineering da wanda ya karanta mechanical engineering duka su ba 'yan sciences bane ai idan aka tambaye shi akan abin da yake da alaka da uh, abin nan electric abin nan me yake cewa zai ce wannan ba field ɗinsa bane saboda shi ya karanta chemical ne electric sai je je samu wanda suka karanta electric amma a fagen addinin musulunci shine kaga dan Najeriya baya masa adalci kafin yayi magana ka dace oh ah, ya za ku dinga kawo mana abubuwa ai ni duk da yake ni ba malami bane ai mu musulmai ne kaji addinin musulunci kada muke ma wannan me yasa idan dan chemical ya kawo wasu experiment na wasu chemical baka ce ai kai ma dan boko bane kai ma kai sciences me yasa baka yi magana ba ina fata an gane to musulunci ne kadai ba ma masa galihu a wannan kasa shi sa kake gani kullum kwama la yake faduwa yake fada a cikin mu saboda addinin ma ba ma bashi galihun da ya kamata Allah ya shiryar da mu to imamu a shafii yake cewa qala ash-shafi'i imam shafi'i ya ce kamar yadda yunus al-misri yake cewa malaminsa imam shafi'i ya ce li'an yabtani allahu mar'a bima naha allahu anhu khala shirk billahi khairun min an yabtaliyahu bil kalami Allah ya jarabci mutum da abinda Allah ya hani a kai mutum ya afka yana saban Allah banda shirka ya fi masa alkhairi da ya fada Allah ya jarabce shi da ilmul kalam kaga yana nuna maka munin ne ilmul kalam saboda zai raba ka da Allah baki daya duk abin da ya raba ka da Allah ka tabe kuwa ina fata an gane ka tabe duniya ka da ina lahira babu ma kaman talakan Najeriya kai ka san baka ci daɗi ba ko ba gaskiya ba sannan kuma a lahira inda duka ne da sauki za ce za iya jurewa ko to azaba ce kuma azaban sa'ada kamar yadda Allah ce tun daga sakon din da aka jefa mutum wuta har zuwa ranar da za a fitar da shi in bai mutu yana shirka ba haka azabar ke hauhawa har zuwa last day da za a fitar da mutum kaga wannan ba karamin musiba bace Allah ya kare to imamu shafi'i yake faɗin wannan kamar yadda wato imamu al-baihaqi ya fitar da shi a cikin manaqib shafi'i libna abi hatim wannan na imamu ibn abi hatim banda na imamu al-baihaqi shafi na 182 malan yace fa hadhihi aqwalu al-imam ash-shafi'i rahimahu allah ta'ala fi masa'ila usul din wa hadha mawqifuhu min ilm al-kalam malan yace wa'annan sune zantuttukar imam ash-shafi'i abu abdullah Muhammad bin Idris Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama fi masaila usuluddin a cikin matsaloli da ke rataye da aƙida shine usuluddin wa hadha mawqifuhu min ilmi al-kalam wannan shine matsayin da Imam Shafi'i yake da shi akan musulmi ya kutsa cikin ilimin falsafanci ko ilmul kalam wanda baya amfanarwa wato cutarwa ne su kansa ilimin mantik suka ce wato daƙiƙi baya amfana da shi sannan kuma la yastafidu bihi zaki mutum mai kwakwalwa baya amfanuwa da shi to abinda ba za ka amfani da shi ba mai amfaninsa to shine ilmul mantiq ilmin mantiki wanda mutane za ka ga da yawa a yau za ka ga hatta a makarantun mu na HIS za ka ga ka'ida ne sai ka karanta shi to amma ilimi ne wanda fa'ida da amfani za ka yi ta wahala ka kasa ganewa ko mu da muke jami'a lokacin da muke jami'a Allah ya kaddara wani ba misire ne ya karantar da mu yana karantar da mu sai dai mu yi haka dan muna ji ba ba iya ganewa saboda ilimi ne wanda ba da amfani kuma duk inda zaka yi karatu in dai a duniya ne banda Saudiya sai ka karanta shi duk inda zaka yi karatu in dai na Islamic studies ne banda Saudiya ba sa yadda su karanta wannan ilimin amma duk wasu islamic studies da zaka karanta a doron kasa a duk duniya in kaje sai an karantar da kai islamic philosophy ko kuma da kuma philosophers wanda kuma ilimi ne wanda addinin musulunci bai yarda da shi ba saboda da yawa ya sa mutane da yawa suna coge yanzu mutum ne aka karanta mai hadisi ni na ga wanda an karanto hadisin zubab idza waqa'a zubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisu thumma liyanza'hu hadisin abu huraira mutumin nan bude bakin da zai yi ya ce a ka san yanzu muna zamani na kwamfuta da zamani na cigaba. wai shin bincike na likitoci ya tabbatar da kuda idan ya fada abu in aka dirmiyar da shi wannan fuffuken zai kashe wannan cutar yanzu yana shakka akan hadisan wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya shagaltu da wai shi ya kar yana karanta psychology a jami'a to kaji irin barnan da abin da ke jawo mutum kenan ina fata an gane shine dalilin da yasa zaka ga wannan malaman suna ta tsokaci a wannan fage saboda mu gudu mu tsira ga baki ɗaya ko kada ka fada cikin halaka imanin ka karasa sa'annan kuma gobe kiyama Allah ya maka ukuba wanda babu wanda zai tambaya Allah bai sa ya jefa ka wuta yau idan Allah ya jefa ka wuta akwai wanda zai tambaya kuma idan Allah ya shigar da kai aljanna akwai wanda zai tambaya Allah me yasa ya shigar da kai aljanna to kaga ashe kenan babu abin da zaka nema a duniya kamar yaddan Allah wannan hadisin da zamu karanta shine bayanin mu na karshe hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ahabba Allah 'abdan wa fi riwayatin idza ahabba Allah mar'an nada Jibril فقال ya جبريل inni أحب Fulan. فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل أهل السماء فيقول إن الله أحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء فيوضع له قبولا في الأرض وإذا أبغض الله عبدا وفي رواية وإذا أبغض الله منئا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه فيبغضه جبريل فينادي جبريل أهل السماء فيقول إن الله أبغض فلان فأبغضوه فيبغضه أهل السماء فيوضع له في الأرض بغضاء يتي إذا الله يسوباوه zai kira mala'ika jibrilu Allah da kansa zai ce ya mala'ika jibrilu zo nan ni Allah ina son wani sai a faɗi sunanka ina umurtanka ka so shi yanzu nan a take mala'ika jibril zai soka sai mala'ika jibrilu ya yi shela ya kira duk mala'ikun sama sai ce lallai Allah yana son wani sai a faɗi sunanka kowa a cikin ku ya sosa duk sama sai su soka daga nan ne fa za ka samu karbuwa a doron ƙasa kaga ina ne wahalwa wanda ke wahaltar da kansa ya ce yana neman yaddan mutane ka fara neman yaddan Allah idan Allah ya yadda da kai mutane ko suna so ko ba sa so za su yi ne za su soka saboda idan Allah ya yarda kai duk sama sai an soka idan aka soka sama sannan aka samu karbuwa a ina a kasa sai ce idan kuma Allah ya kika a sama zai sa duk mala'ikun sama su kika kai kuma daga nan za a baka za a daura maka kiyayya a doron kasa duk inda ka je ba a san ka to kaga ashe kenan abinda mutum ya kamata ka yi kana ɗalibin ilimi ne malami ne kai mai sauraron karatu ne mai kuɗi ne kai talaka ne kai ko da yaushe ka nemi yardan Allah shine farkon abin da zaka nema idan Allah ya yarda da kai duniya za ta yarda da kai kuma duniya za ta so ka saboda in Allah ya yarda da kai Allah fa ba dan adam bane a ce yau kila ya zo ya gano daga baya to wani kuma da na yarda da shi daga yau kuma ba zan ƙara yarda da shi ba Allah in ya yarda da kai fa har abada har zuwa ranar da zaka mutu ba zai ƙara fushi da kai ba kuma duk kuskuren da zaka yi ba zai sa Allah ya fushi da kai ba zaka shiga aljanna shi ba Allah ya wa habbai ba ina fata an gane to me yasa ni ko kai ba za mu yi kokarin samu samun wannan yaddan ba sai mu tsaya mu ta wahalar da kanmu akan wasu abubuwan da ba za su amfanar da mu duniya da lahira ba Allah ya shirye da mu nan shine karshen wannan littafi idan Allah ya raya mu maudu'i na gaba sai mu tashi akan al-mabhatul khamis aqidatul iman Ahmad bin Hanbal wanda shine na karshe daga cikin a'immatul arba'a fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk